kamar yadda shaidun gani da ido da kuma wasu shugabannin yankin ke ma bayyanawa adadin waɗanda aka kashe a sabuwar kicin na ukari na faka ruwa inda wasu majiyoyi ma ke cewa kawai yanzu fiye da mutum talatin ne aka kashe tare da raunata wasu fiye da hamsin mr bako benjamin dan borno da ke zama shugaban haɗakar kungiyar ci gaban jikun ya ce fa mutum talatin da uku ne aka kashe yanzu an gaga kusan talatin da biyar wayanda sun ji ciwo kuma hamsin da uku yanzu haka yanzu a garin ukari yanzu mata da yara sun fito ana zanga-zanga yanzu magana da nake ga maka ana zanga-zanga a a akan ba sa so su kana zo na kofan gida kawai sojoji soja za su bude ma wuta to a kamar ko a matsayin ku na shugabanni ya kuke ji ganin kan cewa yanzu tamkar a yankin ku na ukari na neman koma da zan gaya maka shugaban eh, shugabannin ka ke faɗan nan yau sun nawa za mu yi sulhu an yi sulhu ɗaya ɗaya ɗaya guda biyu mai guda kusan guda shida. To mun zo na an yi sulhu an ce a yafi juna dukkan su kuwa na ne da musulmin da kristotin duka jukunawa ne. So me yasa ba zai hakuri ba? Ko me yasa in wani ya yi laifi an gan ba yi wani abu da ba daidai ba sai an fitar da bindiga. Hakanan kuma rahotanni ma na cewa akwai wasu gungun mahara da ke tare manyan hanyoyin da suka ratsa yankin suna farma matafiya kamar yadda wannan ganau ke cewa. tare hanya a befi eh sun hana mutane duk wani motoci da suke zuwa adama mai wuri ina ko baki da zuwa rufe hanya ba hanya ba mu san dalili me yasa ba saboda haka ya kamata gwamnati su dauki mataki akan mutane nan eh, to na ce tuni mazauna okari ganin wannan abun na faruwa wannan kusan shine na shida a wannan shekara wai ba za ku zama sulhu ne ku kasanta malam mun yi zaman sulhu nan ya fi su ashirin duran na da aka yi zaman sulhu nan baya kai sati ɗaya za ko kwana ɗaya ko biyu sai ga yin faɗa wannan ma ai sulhun nan bai kai kwana hudu sai gindon ga ya da forum ai zaman lafiya kuma bai kai kwana hudu sosai sosai da wannan rikicin ne garin nan fa a jukunin nan fa yau jukun yana kiran dan uwansa Hausa musulmi Hausawa me ya da Hausawa kabila daban addini daban saboda haka ya kamata su sani son juna shi zai kawo zaman lafiya. To sai dai kuma kamar kullum hukumomin tsaro a jihar cewa suke suna kokarin shawo kan lamarin. ASP Joseph Kwaji shine kakakin na 'yan sandan jihar Taraba. haka yadda muke magana da kai akwai 'yan sanda da sojoji ana fatu, ana sintiri cikin gari da waje kuma an kafa doka eh, eh, na hana fita gudun kar wani abu ya faru. To kawo yanzu kamar rayuka nawa kuke da alkaluman kan cewa sun salwanta? Rekod da take da shi shi da mutum shida da suka salwanta wanda aka wanda aka gaggawa su sun mutu. Wannan ne dai karo na shida da akan samu irin wannan rikici a garin na Ukare lamarin da kan kazance ya koma faɗan kabilanci da na addini to ko shin ma mai gwamnatin jihar ta tanada ga duk wanda aka kama da hannu a rikicin Mr. Kefa Sule shine sakataren yada labaran mu: karshen gwamnan jihar Alhaji Garba Umar. gwamnati za ta ɗauki mataki mataki kuma mai sanani wanda zai za za gani kuma zai sa wannan rikicin ba zai sake tashi ba kuma shi dai wannan rikici na ma zuwa ne yayin da aka sake bude wani sabon babi na dambarwar sake komo da gwamnan jihar dan baba tai a karo na biyu don komawa raga? wanda kuma lokaci ne kawai ke ma tabbatar da yadda za ta kaya Ibrahim abdullahi azizu sashin hausa na amurka daga yola a najeriya